بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً kuma abin da kuka ba da uzuri da shi na shagala da kulawa da dukiya da 'ya'ya ba shi ne ya hana ku tafiya tare da shi ba kawai dai kun yi zaton annabi da sahabbansa za su hallaka ne gaba ɗaya ba za su dawo wurin iyalansu a garin madina ba kuma shaidan ne ya ƙawata muku haka a cikin zukatanku kuma kuka yi mummunan zato ga ubangijinku cewa ba zai taimaki annabinsa ba don haka kun kasance mutane ku saboda abin da kuka yi na munar zato ga Allah da ƙin tafiya tare da manzansa.